sai ka ce ya Allah muna neman tsari da garin jayen bashi idan bashi maka galaba akwai damuwa Allah muna neman tsari daga galaba ko rinjayen makiya abokan gaba kuma Allah ka kare mu da dariyar makiya kada ka zo cikin addu'o'in kana caya, ya Allah ka halaka makiya na duka idan Allah ya karbi addu'ar aka yi rashin sa'a duk sai yan uwanka su kare su mutu kaf baka da dangi dan ba mamaki ba sa sanka ka ko abokanka kam su kare ka zanto baka da abokan hulɗa shi yasa kake roƙon Allah kullum kana cewa Allah ka raba mu da hasada mai hasada yayin da yake yin hasadar haka Qur'ani ya karantar